وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله الى يوم الدين ما يحكى يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا تقوم شاء أكو دورنا وتعالى رمضان من البركة شكرا تدبو لتريهدو دكما ثلاثين ديني وذكر رمضان يا فارة سورة الحمد لله zan so daga lokaci zuwa lokaci da ringa jefo mana tambayoyi da zimmar zaburar da kwakwalenmu da kuma fahimtar mu zuwa ga bincike musamman musamman ma irin abubuwan da suke da alaka da shi kansa tafsiri da qur'ani da kuma karatu wanda yake na game abinda ake kira al-ma'lumatu al-ma'lumatu al-amma kafin mu shiga sabon suran mu yau suratul shu'ara sura mai lamba 26 tambaya ta farko to Allah ku je ku nemo mana kowaye da ke da iko na yi binciko to na bada wannan aiki a cikin suratul baqara ku rubuta zan tambaya ne aya mai lamba 62 da Allah maza maza ku da Qur'ani baqara aya 62 maza maza a gurguje baqara aya 62 wa dai wannan magana ce kuma ila kuma sunnatar ne ko ka bincika kun gano kun gano karanta wannan daga muryarsa innal ladina amanu kuma ita bace wal ladina hadu wal mai wan nasara ko ahwa sabiin yawa ita nake so ku da Allah ku yayi Allah ya waɗanda suka yi imani innal ladina amanu wal ladina hadu da yahudawa walwa kuma wannan fara da nasara ta ce wa sabi'ina wannan kalmar sabi'in nake so kullu da ita a bakara ko aya tun da nawa to maza ku garda kuma ku je ma'ida aya 69 kun gano al-ma'ida aya 69 suratul ma'ida aya 69 kun gano ta me Allah ta'ala ce innal ladina amanu irin ta ce ko wal ladina mai adu wal mai sai ce mai wan nasara ko sai kuma mai innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara eh wasabi wata ce man amana billah abinda nake nema a wurin ta ce wasabi ina ko sabi Kuna una yake ko to ku garda ku ji suratul hajj aya ta 17 a gurguje maza maza hajji aya ta 17 me Allah ta'ala ce kun ganta me Allah ta'ala ce wurin innal ladina amanu eh innal ladina amanu والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله هو الغشي نما تيجي الصابئين تو wannan wuri da yawa daga cikin masu rigima da musulunci musamman cikin kiristoci larabawa akwai wanda suka ce to su za su kalubalanci qur'ani qatalahum allah an yufaku ai kowa ya sani a rahu inna tana masuna fataha ne to haka asabi'ina din nan me yasa a cikin suratul maida aka ce asabi'una me yasa aka ce asabi'una innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabi'in san yace was sabi'un ina fata kun gane abin da nake son ga muku nan to me yasa aka ce asabi'un su tambayar da suke yi ai qur'ani larabci ne kuma ka'idar arabiya inna takan yi masuna ruku'a ne a takan yi masuna fataha ne saboda ka'idar da al-imam ibn malik ya faɗa inda yake cewa wa fa'bi wawin wa bi wa sibi salima jam'in Amirin wa mudnibi to tambayar da nake so kowa ya je ya binciko musamman musamman musamman ɗaliban ilimi musamman me yasa aka ce asabi aula a cikin alma'ida amma a cikin bakara aka ce asabi ina hajji kuma aka ce asabi ina saboda me saboda me ina fata ba kuna da ba ku dauke mana hankali ko wannan eh na masha Allah to wannan nake so ku je ku nemo dan ilimi ne bari daga alama hankalin ku ya zama distracted to amma dai assignment din da za ku je ku binciko ke domin da yawa daga cikin makiya musulunci laraba musamman sun ce to ai ga qur'ani ya ce kaza kaza wai a tsammanin ku za ku ci ina ƙarya ce ƙarya wanda yake zai masamaniya kaki zai bata fuskar sa ne kawai to amma ɗaliban ilimi musamman ku je ku binciko ina fatan Allah ya mu gobe ko jibi a sana'ansa ina fata kun gane ko tamboyi irin wannan za su biyo baya musamman kan abin da ya shafi ainihin wato a wato matsalar tafsiri to za mu shiga cikin sabon sura ne mun riga mun kammala suratu ash-shu'ara za mu shiga cikin suratu mai suratu afwan mun riga mun kammala suratu furqan za mu shiga insha Allah suratu mai ash-shu'ara to malan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين الله تبارك وتعالى ياتي أتكلم wannan sura mai suna suratu shu'ara kuma ita ce sura mai lamba ashirin da shida kuma wannan sura an saukar da ita a makka ne ayoyinta mai sanda da ashirin da bakwai kuma a cikin tafsiri da aka samo daga imamu na malik Allah ya kara masa rahma yakan kira wannan sura da suna suratul jami'a an gane ko ta fara da harufofi guda uku ba min ba min waɗannan harufa ire-iren suna da yawa ka gani akwai alif lam mim guda uku akwai mai guda biyar amma falle biyu hamim aisin qaf akwai mai guda uku kamar wace akwai mai guda uku alif lam mim ra ko babu akwai mai guda daya صاد wanda take tafiya da alif qaf akwai mai daya amma tana tafiya ne da wawun nun wal qalami wa ma yasturun akwai mai guda biyar sangani guda kaf ya ayyun qad haka ne ko akwai mai biyu hamil waɗannan harufa mai suke nufi to kafin mu ci gaba akwai wata muqaddima da ibnu kasir yayi ma irin irin waɗannan haruffan Allah ya rahamshe shi inda al-imam ibnu kasir alaihi rahmatullah yake cewa malamai masana tafsiri Allah ya rahamshe su sun ƙara ma juna ilimi wato ba sai so in ce sun yi sabani ba hmm. sun dai tsara ma juna ilimi tare da cewa sabani ne amma saboda kai mu sabani kan ɗauki wata ma'ana da hankali da zai so ko to je ka sun ƙara ma juna ilimi amma a ilimi ko misali waɗannan harufa ana su al-huruful muqatta'a harufofi zukurar wanda suke nufi ne malam yace daga cikin su wasu cikin ma'abota ilimi sun ce a'a Allah ne kowa sanin abin da waɗannan harufa suke nufi kaga wannan ita ce magana mafi kyau kuma ita fara gabatarwa da haka sau tare idan ka ce alif lam ta ce Allahu a a'lamu bi muradi ai a'lamu suka ce to ba a'lamu bane hada alimun hada alimun wa hada a'lam sai shikir wani ya sani wani amma ne Allah mafi sani to me illa da dama ta kuke Allah shi ne mafi sani kenan ko da wani ma ya ce ya san amsar amma kai da Allah ya ce ka domin wa fawqa kulli ilmin alim to kaga wannan mazhaba ta cewa haruffan nan Allah shine wanda in ta'affara bi ilmiha wannan shine mafi kyawu da aka sai suka mayar da sanin ire-iren waɗannan haruffa zuwa ga Allah ko ba fara to irin wannan mazhaba ta cewa waɗannan haruffa Allah kadai ya san abin da suke nufi haka al-qurtubi ya haka cikin tafsirinsa daga manya-manyan sahabbai sayyidina Abu Bakar da Umar da usman da Ali Allah kara musu yarda da dan Mas'ud an gane ko kuma cikin malaman baya alimam imam Amir bin Sha'abi ra'ayinsa kenan haka Sufyan al-Thawri haka Ar-Rabi' ibn Qusay haka kuma wato ainihin daga cikin waɗanda suka zaɓi wannan ra'ayi akwai Abu Hatim da kuma Ibn Hibban waɗannan jerin malamai suka tafi akan cewa irin wannan harufa Allah shi yake banta da sanin abin da suke yi cikin su kuma sun fassara kuma wajen fassara suka sami su kansu ma sabani cikin abin da ayyukan suke nufi abin da suka ce ai ana nufin a suna ne kawai na alqur'ani mai girma an gane ko misali wanda suka tafi akan haka akwai misali az-zamakhshari cikin tafsirin al-kashaf az-zamakhshari malami ne wanda an sallama masa a duniyar harshen larabci tare da tangarda da yake da shi a cikin aqida saboda mu'tazili ne amma abin da aka samu na amfanin da dauka inda aka samu kora shi a aji a nemi kuma Allah kare mu daga kaucewa gabar hanya a daga cikin waɗanda suka ce eh ana nufin suna ne kawai na sura sun kafa hujja da hadisin bukhari da muslim wanda aka samu daga abu hurairah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasance a duk sallar asubahi ko kace a sallar asubahi wato in dai asubahin juma'a ne yakan karanta alif lam mim as-sajda raka'a ta farko kuma yakan karanta hal ata ala al-insan ta biyu misali gobe juma'a ne ko to sallar asbahi ana son a raya sunna raka a farko karanta alif lam mim tanzil a sallar ke raka a ta biyu karanta hal ata al insan sai suka ce bisa wannan tunda an ce su suratu sajda suratu kaza to a shi ire-iren waɗannan harufa na nuna maka kawai sunaye ne na harufa amma dai na wasu ainihin wato a surori amma kamar da na faɗa magana farko cewa Allahu a'lamu bi maradihi bi Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi dangane da ma'anonin na haruffa wannan ya fi kyau kuma a san haka za mu tsaya don haka Fasimim da hannu da sin ara da kuma mai ni'ara Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ne mafi sanin hakikanin me yake nufi da wannan harufa ba wai dan ba waɗanda suka fasara bane akwai kuma duk akwai bayanan amma mun fi ta wancan magana na farko tilka ayatul kitabil mubin waɗannan abin da ake saukar maka da zuwa rasulullah ayoyi ne na wannan littafi ko na littafin nan al-mubin wanda yake mai bayyana komai wara-wara shine kuma alqur'ani ne girma kenan Allah ya kira qur'ani da suna alkitabi almubin littafi almubin alladhi yubayyinu الحلال والحرام والباطل للحرام منه والحق لاتباعه مثال wato yana bayanin ga inda ƙarya take dan a mata ga yadda gaskiya take kuma abinda shi sai kira shi alkitabul mubin aya ta gaba ta ce ne لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك إيه لعلك للي سوى يا رسول الله ko kuma yadda lamarin yake wato tankar cewa kai ba saka ba bakhi ai muhlik ya rasulullah kamar ka kashe kanka ko kamar ka halaka kanka ko saboda tsananin kwaɗayin da kake yi cewa su musulunta kana yi kana yi sun yi imani kamar ka kashe kanka ko ya manzon Allah wato Allah yana lallashin sa ne subhanallah Allah yana haƙurƙurtar da shi ma'ana kamar ka halaka kanka saboda kana ta abin nan ka ji amma sun yi imani ko kamar ka halaka kanka shine mana la'allaka ba'idun nafsaka Allah ya kuno mu'minin saboda bakin ciki da dawo saboda kuma tausayi saboda gashi kamar da ya sifata kansa ni kamar mutum ne da ke kokarin kare kaddara ka ce kuda kada kuda ya fada cikin wuta shi kuma yana Allah ya fada wuta ne ce to haka ne ka fada ga jahannama tana ci balbal ina kokarin kare ku da kange ku gaba da shiga amma ku kunna nace da kun shiga da haka Allah ta'ala ke hakurkutar da shi yake maka tasliya la'allaka bakhirun nafsaka Allah ya kunu mu'minin shine malan da ma yake cewa wa hadhihi tasliyatu min Allah li rasulihi salawatu sallallahu alaihi fi adam imani man lam yuzil kuffar na fata gane ko kamar inda Allah yake fadin magana mai kama da haka a cikin suratul fatir aya ta takwas fala tadhhab nafsuka hasara alayhi hasara kada ranka ya tafi ko ya halaka saboda bakin ciki kan abin da suke kai kamar yadda yake sake fada a cikin dai wata sura kuma al-kahfi aya ta shida fala فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث min أسفا kalmar baqi' yani muhlik أي kamar kana halaka kanka ne saboda wato ainihin bakin ciki to sai Allah ta'ala ya faɗa aya ta gaba ce ne إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين الله يقول إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين إن شأن وإن دا منصور إن دا منصور da sai mu saukar musu da wata aya wata alama daga samaniya fa wallat a'naquhum la khadi'in wuyansu ko kace tun daga su zuwa wuya ya zamanto kaskantattu dangane da aya ba malamai suka ce abin ake nufi da wannan da Allah ya ga dama da sai ya sauko da wata alama wadda saboda jin tsoron alamar mutum bai isa ya ma daga kai ba saboda tsoro ba suna je ya sabo dai na fatan gane ko ma'ana da sanin Allah ba komai ke kasancewa ma'ana ka yi hakuri kawai ka yi yadda abin da ke gaban ka idan sun yi kafirci kan ka halaka kan kankar bakin ce da ka kenan in an gaya mu shugaban wannan magana sallallahu alaihi wasallam cewa ya hakuri wanda ya zo bayan shi da zai bi hanyar da ya bi shi ma ya yi haƙuri kada wato girman sabo ya tsorata ka kada tawaye yan ta'adda masu jiya ma Allah baya ya dada ka da kasa kada wato sabon da ake kwantsamawa ta sa ka ce za ka daina makarantarwa kada surutu da kuyatu na fasu kai da ne ka kada waɗanda suke sakin baki akan malamai na Allah su yi zagi su yi a kan wannan ya tsaka ka da kafa ba abin da ya shalle ka su dama iya abin da suka iya kenan shedan ya wanke musu hannu a ka almajiransa ne kuma ba yadda za a yi kantira in za ka bi Allah to ba za ka tsira ko mutanen banza in kuma za ka bi shedan to mutanen girki ba za ka tsira ba ya rage na ka nemi gun ba ka tsira din in kace za ka zama na banza to ba ka da rabo cikin abota ta gari da mutanen kirki kai ma ba za ka zo wurin ba saboda kowace bare da abun din burbin ta a shekarun ga rakabi Allah dan yaso na banzan masu yi da kuma sai da su yi ka kuma na'am saboda ka Allah na hakurkurtar da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kai hakuri kawai kenan kai ma da ni ma da ke ma da kuma da kuma in Allah za mu bi to mu roki Allah ya ba mu dace abu ne mai sauki in ka rike ma sallah so biyar ka ji masu da yana ta sai sannu sarkin sallah sannu sallau ne wai sallau wai sallah kai masu kai ne ko ka iske akwai masu wasa in sun ga yarinya ta rike mutunci ke kenan kullum rufe jiki mala saboda mummuna ce ki ai ga rikitin da jiki ka samare ko so a ganki su aure ki kai ne akwai su da yawa almajiran shedan an yi su a baya za a ci gaba da su a yau har kasa ta daɗe jarabawa ce ya rage naka ya rage naki ya rage naku in kun ga dama ku zama to almajiran iblis masu saka ma dokar Allah kafa sannan ku abu burki kenan in za ku iya amma abin da ba za ku iya tabbatarwa ba in kun isa ku ce ba za ku mutu ba akwai mutuwa akwai tambayar kabari akwai lokacin da wato ainihin eh, ruwa zai kare mana kada an gane ko to mutum ya mai da hankalinsa dan wannan zamani ne da aka waye gari annabi na faɗa cikin hadisi sallallahu cewa mai ƙarya za a mai da shi ne gaskiya a yau mai gaskiya ana ji ana gani a mai da shi makareci a yau hali cikakken maiwatsi kowa ya san tasirin fasiki ya zama shi ne na kirki in zamani ya zo ƙarshe mutumin kirki ƙarfi da yaji ya dinga boya za a waye gari sa'a tana boya sabo tana cin karanta babu yana cin karanta babu baka to mun zo da zamanin arwaibiza za su ke magana wane ne arwaibiza sai ce mutumin da ba kowa ba bai taka kara ya tsinka ba bai jazare da abawa ya tsinka ba ko bai taka kara kaya ba amma shi ne zai ke magana game da musulunci yana shishigi kan dokokin ubangiji to suna arwaibiza to kusan mun zo irin wannan zamanin a yau to irin wannan lokaci ne fa jarrabawa ke kara bayyana hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzulu zulzalan shadida sai a jarrabu mu'minai a girgiza su girgizawa dan haka Allah ke hakurtar da annabinsa an gane ko kuma Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su kasance masu kamanta wannan haƙuri kuma dama ya faɗa cikin hadisi musulunci ya fara dama bako ne kuma zai koma a ƙarshen duniya yana bako sai annabi ya ce farin ciki ya tabbata ga baki Allah ka sanya mu cikin baki din ka wannan ita ce aya ta farko mu je ga aya ta biyu وما ياتيهم من ذكر من الرحمن مخدث إلا كانوا عنه مغربين نعم لك آية بيرما كيرن كو الله تعالى كي cewa وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين الله yana cewa babu wani abu da ya zo wa kafirai ko ka ce mutane masu fasikanci na daga daga ubangiji mai rahama muhdathin wanda kullum ana ta jaddada shi muhdathin wato mutajaddid wanda ana ta maimaita shi ina fata an gane ko shine ma'ana wa ma yatihim min dhikrin min ar-rahmani muhdathin illa kanu anhu mu'ridin Fati sun kasance suna ainihin wato kau da kai gabarin sa shine ainihin yani suke cewa ai kullama ja'ahum kitabun min as-sama a'rada anhu aktharun duk lokacin da wani abu ya zo littafi ya zo daga sama kaga mu da sun yi to sai ga mutane sun kauda da kai shine Allah ta'ala yake faɗa alal misali irin wannan aya a cikin suratul yusuf aya mai lamba 103 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ma'ana kaga mutane mafiya yawansu ko da ka yi kwaɗayi su yi imani mafiya ba su imani ba ne sannan kuma yana faɗa a cikin suratu yasin irin da wannan magana ya na alal ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un sai kai to bai wato babu wani abu da ke zuwa musu manzo ya zo musu da jawabi na gaskiya face suna ingiranci haka dai ayoyi iri iri suna bayyana maka irin wannan fassara din misali cikin suratul mu'minun ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون وهكذا ذلك الله تعالى يحب سنة النبي صلى وأنا في الله تبارك وتعالى يشي كما مكتي وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مؤمنين باب ولا عبد يزور na daga wa'azi wanda ke jaddaduwa ba shi suna kawo da kai da bari wannan mai tawa ne kafar ta daga ta gaba aya ta gaba فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا tabbas sun karya ta manzannin da suka gabata فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون لا بارك ننتيجا نسى كمقا نركو تيبي وباي كريتاوا تزيدوا مصومة كريتاوا ولم تستطيعون لقباء آخر من الشيء آية أولم يروا إلى الأرض كَمْ انبتنا فيها من كل بوز كريم أولم يروا إلى الأرض كَمْ انبتنا فيها من كل زوج كريم bayan Allah baraka wa ta'ala ya bada labari a aya ta shida cewa sun karyata kuma wato labarin sakamakon karyatawa zai faɗo kan masu izgilanci da istihza'i to anan sai Allah ya ja hankalin bayansa dan su yi la'akari da abubuwan da Allah ya halitta a bayan kasa dan ya ce awalam yarau ila al-ard kam ambatna fiha min kulli zawjin karim a awalam yarau yau mutane ba sa kallo ne ko suka ce ana nufin kallo irin na zuci amma nan kuna nufin kallo ne ka kalli duniya ka gani mana yanda ambatna muka tsirar a bayan kasa min kulli zaujin kare daga kowane irin wato aure na halitta kare wanda yake mai mutunci ma'ana in ka kalli kasa da kyau Allah ya tsirar da shuka iri iri iri iri iri iri min kulli zaujin kare an gane kalli mangoro kalli tsaba kalli fasadabur kalli yazawa kalli aduwa kalli kalli ga sunan sun fi karfin ka kirga min kulli sautin kare kuma wannan ya nuna masa komai dama Allah ya yi shi ne bibbiyu bibbiyu dan ya ce sautin kare misali Allah ta'ala yana cewa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun sannan kuma yana cewa har wa yau wato wa khalaqnakum azwaja kamar da ke cikin suratu annabi saboda wannan jan hankali ne zuwa ga cikar wato cikar cikin iko na ubangiji azza wa jal wato in ka kalli dukkanin wato abin da ke bayan kasa to ire-ire ne akwai wanda yake aure ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi a ciki ga shuka ga dabbobi sauransu ka ɗauki misali idan ka ɗauki duniyar dabbobi kawai akwai aure ne nawa samaniya ta abuwan ko dangi guda nawa takwas amma kuma aji nawa hudu in ka je duniyar raƙumi akwai raƙumi na miji akwai masu sami da a kaga raƙumi in ka je raƙumi akwai a abuwan guda biyu na miji da mace idan ka je duniyar tumaki da awaki in ka ɗauki tumaki akwai a nawa ɗaya amma zauji nawa biyu akwai rago da matarsa kaga raƙumi biyu namiji da mace rago da matarsa tunkiya biyu in ka ji layin akuya fa bunsuru da akuya ko kaga dangi nawa ne nan to haka inda za ka zo kan dangin kaji zakara da matarsa ko ba gane ba ne min kulli zaujin kare komai Allah ya yi bibbiyu bibbiyu bibbiyu shi shine ma'anar faɗin Allah سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم كودا تكوني جمع مدنة تبوكو أقوي زوج da akwai ruwan gishiri da ruwan dani shi na aure ne ai koda koda dutse ne ai masana ilimin geology ai suna cewa akwai shi ma zaujin ai eh, idan idan kana abin da suke kira dutse da ake kira igneous rock da metamorphic da segmentary akwai nau'i na aure tsakanin su misali fitaccen likitan nan masanin wato ilimin botany dr Mandel a nakin koko oh oh ya yi cross pollination a abin da ake cewa wato daura aure ko kace kilili kuma akwai kilili tsakanin dabino a cikin dabino akwai aure a cikin kitabu ta'abi suka ce hatta ma atom in ka shiga cikin atom menene atom ne mafi karancin kututi da ke raye a bayan kasa sun ce shi ma akwai golden carry domin in ka ce atom ba a ce atom ana iya fuskare shi ba zuwa electron da proton da kuma neutron proton na miji ne electron kusan mace ce saboda proton yana da positive charge electron negative charge neutron neutral yadda suna yin imply kaga aure ne shine wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun haka kuma idan ka kalli sama ga ƙasa zaujin kare aure ne sama na gaya muku a baya ai kamar namiji ce ko don sama ce ke ba da ruwa yadda namiji ke ba da ruwa lokacin jima'i da matar sa misali kasa sai ta karbi ruwa din yadda mata aure ita ma ke karban maniyin mijinta sai cikin mata aure ya kumbura da ainihin da yo haka ita ma kasa ke kumbura da shuka ai domin ya ce wa tarar arda hamidatan fa idza anzalna alaiha alma ihtazzat ihtazzat idan aka yi ruwa sai kasa ta girgiza yanda jikin mata auren ke girgiza ita ma a dalilin daɗin da take samu saboda zuwa mani ba gaskiya bane jama'a sai ka iske ainihin ciki ya kumbura da da yau kasa ita ma ta kumbura da shuka dan ya ce warabat wa ambatat sai kasa ta fitar kai ma an fitar da kayan haife ka ai shi yasa Allah ya ce da mu wallahu ambatakum min al-ard nabata dukkan kenan akwai aure a cikin kowane abu haka Allah ta'ala yana jan hankalinmu da waɗannan nassoshi saboda gane cikan iko irin nashi wannan shine malamai ke kira al-istidlalu bil ayatil kauniyya li ma'rifatil imaniyya ka kama hujja da ayoyi ga sunan a duniya dan ka san kai Allah ba wasa bane a gani a ga koshi yunwa ilimi jahilci hakuri rashin hankali hauka komai sai da Allah ya yi biyu biyu biyu biyu biyu in ka ce nuna akwai rashin nuna da sauransu ne to shi ne Allah ta'ala ke cewa mutane ba sa kallo ne mun halarci kowane iri mun tsirar ambatna a cikin bayan ƙasa kowane irin zauji wato aure kare mai mutunci mai jan hankali wanda ke nuna maka girman ubangiji da kuma tausayawarsa da kuma cikar mulkinsa da ainihin sassa a ta gaba ta ce إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية أن ذلك واتو نعم واتو أينهم إن في ذلك الآية لكن أظن أنك تجد أنك أعطي آية haka ne cikin bayanin azwaj masu kuma makin zane akwai aya akwai aya a bar izina wadda ke nuna buwayar ubangiji da ke nuna tsahariya cinta eh inna fi zalika aya. sai dai wa ma kana aktsaruhum mu'minin sai dai kash mafiya yawan mutane ba su kasance mu'minai ba aktsaruhum mu'minin shi zai walakin na nas la yu'minun akbar kenan ashe in ba a yi sa ba sai ka iske mafiya yawa ban Allah kenan kar ka damu da yawa yi kokari ka damu da ingancin abin da kake kai in duk duniya sun taru akan wani abu wanda ba shi da asali daga annabi ko ba musulunci bane kar ka rubuta shi shirme ne kawai in kuma kai ne ka rage a duniya ka rage gaskiya to kai ne mutane din ita gaskiya ana karanta ne da karfinta karfin hujjarta da karfin dalilinta ba wai yau masu yi ba an gane ko alhaqu yu'rafu bi adillati ba wai bi qillati saliki wa misali ba da karancin waɗanda suka kama hanyar gaskiya ba a'a ana la'akari da gaskiya ne saboda kwarin da dalilin da hujjarta Allah ta samu dace saboda inda fi zalika al-aya wa ma kana mu'minin a ga wata ce ne وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كما لله أبنجدك شيني العزيز مبوي معنى العزيز ميزة العزيز shine wanda la yumkinu an yaghlibahu shay'un babu wani abu da zai iya rinja shine al kaga al na muku bayani a baya muna cikin alfurqan kan mu zo da muka zo magana kan wata aya wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut cewa al-hayy suna ne na Allah ko ko muka dan yi bayani kan aqidar ahlus sunna wal jamaa dangane da sunayen Allah da sifofinsa suna na ubangiji yakan kasance sifa duk suna zai kasance sifa ba duk sifa ke kasance suna ga Allah mun ba da misali misali al-aziz suna ne na Allah ko yawa saboda ya sifatu da izza ya sifatu da izza da haka za ka ce ainihin Allah al'aziz ne har ma ya halatta ka kira yaro ka ce da shi abdul aziz in da namiji ne ko ka ce amatul aziz in ya mace to ubangijin ka shine al-aziz mabuwayi to amma buwayar ubangiji buwaya ce wanda ke da rai ke da rahama ciki, ta ce wa inna rabbaka

وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ كتنا يا إن كتلو كتنا نادى ربك موسى كتنا لو كتنا أبنجدك يكرا موسى نادى يكرا ينادي ينكرا نداء كرا to ka tuna lokacin da ubangijin ka yi kira Musa annabi Musa da Imran Allah ya kara masa aminci anin fil qawm zalimin Allah ya ce shi maza maza ka je gun mutanen nan zalimi wanda sun yi zalunci da shirka da sabo da tawaye da dagawa waɗannan mutane ne sai ya bayyana maka waɗannan mutane ya ce ne qawma fir'aun na'am ala yattaqun qawma fir'aun mutanen fir'auna سبحان الله هو فرعون kenan an itil qauma zalimin man hum qauma kenan badulli wato mutanen fir'auna an danganta su zuwa ga fir'auna ne saboda shi ya musu jagoranci kan sabo da bata da juya ma Allah baya da rigima da annabin Allah Musa suka bi shi suka halaka shi ranar kiyama Allah zai ce a shigar da shi da mutanen sauta adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da shi mafi mafi ko azaba Allah ya shi kalmar kalma ce ta farauta suka ce waɗanda suka hawo ainihin wannan daula suka yi mulki a wannan yanki na masar a wannan loto na lokaci ana kiran mai rike da wannan sarautar fir'aun masana tarihi na cewa shi fir'aunan da ya zamani da annabi musa ana kiransa ar-ramsis al ar-ramsis amma in ba haka ba duk wanda ma yayi sarauta ana kiransa fir'auna ko kuma ka ce pharaoh shi yasa in ka tashi karanta abin da ake kira Egyptology menene Egyptology wato karatu da ya shafi tarihin kasar Masar akwai abin da suke kira al-mamlakan fir'auniyya ko kuma the pharaonic dynasty saboda an yi sarakuna da yawa wanda ya zamani da annabi Musa shine mafi taurin kai wanda ya yi da'awar allantaka har ma ya ce ana rabbukumul a'la ai ni ne ubangiji kuma mafi daukaka har ma ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san kuna da wani Allah ba baya gani in ji shi Allah ya tsare mu kare to wannan mutum ja'iri ne mugu to shine Allah ke gaya mana ka tuna lokacin da Allah ya kira annabi Musa cewa ka tafi gun azzaliman nan su ne suwa mutanen fir'auna ka ce da su ne ala yattaqun anya ba sa ji tsoron Allah ba kuwa aya ta gaba ta ce ne قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال سيدي أنت ميك وانا نيشي وانا نيشي معاذ الله ما دليل هو لكن سأكي مجانا قال سي النبي موسى يتي yana mai kai kuka da ubangiji ko kace yana neman Allah ya masa uzuri sai ce rabbi inni akhafu an yukadzibu ubangiji ina jin tsoro kada su kare ta ni eh ina jin tsoro kada su kare ta ni ya Allah wato Allah ne ya ce da shi ka je mun mutanen fir'aun ka iya da sabo to ubangiji ina jin tsoro kada su kare ta ni ba wannan kadai ba wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila harun kuma ina da wasu matsalolin yace me kirjina zai takura ya kuntata har in kasa furta magana kuma harshe na dama yana da attata'atur kamar ka ce in ina ba iya magana shi yasa can ya roki Allah yace wahalul uqdatan min lisani yafqahu mai qawli ya ubangiji ka warware wannan kullun da ke harshe to shine da aka ce da bi yake mika kokon bara zuwa ga ubangiji yana tawadu yana kaskantar da kai amma har abada ai Allah ba zai yi kaza yana da illa ba abadan su manzannin Allah saboda kirkin su ya kai inda ya kai da zarar Allah ta'ala ya bada umarni babu wata matsala kawai ina fata an gane ko da haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ki gaya mana cewa annabi Musa dan Imran yayi wannan kuka inda yake cewa qala rabbi inni akhafu an yukadzibun ubangiji ina jin tsoron kan tsare da ni sai kenan na biyu na ya takura na uku wala yantaliqu lisani kada harshen ya ta magana wala bayan wannan uzuri me yake so sai ce fa ila harun ubangiji ina roƙo ka aiki haru na ya tafi domin kamar da faɗa wata aya huwa absahu minni lisana ya fi ni azanci wajen magana ashe kenan kaga abu ne mai kyau da ake so wajen iyar da sako fasahar harshe da ainihin hikima wajen iyar da ainihin wato zance saboda inna min al-bayani la cikin bayani ma akwai abin da ke zabarin kwakwalwa ke ja hankali Allah ka ba mu azanci yadda kake so ba wanda zai halaka mu ba wanda zai ce mutum wajen iyar da wato maganarka yadda Allah ta'ala ya so Allah ya nuna wa aya ta gaba ta ce mi ولكم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون يتكلم على نيمان أبري ينا قام أبنجي سارة الله من أعلم به من ذلك أعلم أعلم بذلك منه يعني الله يفيد سنة وأن أبري يجي بايروا sai ce walahum alayya zambun kun ji ina da wani laifi kuma da ne musu kai shine mana walahum alayya zambun walahum a gare su alayya a kaina Zambun ina da laifi da ne musu to saboda ka fa akhafu an yaqtulun ina jin tsoron su kashe ni a wurin inna da ni to sai Allah ta'ala ce shi ne qala kalla فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا قال سي الله تعالى يتي da annabi Musa kenan ko kalla ba haka abin yake ba ya Musa kalla ba haka lamarin yake ba fadhhaba bi ayatina ku tafi da ayoyinmu haka sai ce fadhhaba wannan alif din na mutum nawa ne ana kiransa alif mai ma da alif na mutum biyu to amma ai waye ke maganar ne anan ne wanda ke maganar annabi Musa ne to amma kuma sakon an ba mutum biyu ɗaya eh, dan su ne ai tun da ce fa arsil ila harun kenan uzurin da ya nemi Allah ya bashi azza wajal shin an yabe masa da din kenan <laughs> ba ya masa ba ka babu komai illa iyaka an ba shi garanti da tabbas abin da kake jin tsoron nan ba zai kasance ba saboda ya ce kalla a ba haka bane maza maza su kama hanya ku tafi ku tafi da ayoyinmu da hujjojinmu, ku je ku gabatar da su inna ma'akum mustami'un muna tare da ku me yasa bai ce inna ma ba ina alif na guda biyu yaya to me faru ne sai ce inna ma'akum madadin inna ma'akuma bayan kuma ya ce kalla fadhaba bin ce fadhabu ba fadhaba ya ba da umarni ga mutum biyu ne amma anan kuma sun ce inna ma'akum bin ce ma'akuma ba sai ma ba da tasiri suka ce eh saboda bayan annabi Musa da Haruna akwai mumini da ke su saboda kenan ku biyun dai da yake su ne za su ɗauki gaban gabaran iyan da sako to sai aka wajjaha umarni zuwa gare su farhaba ku biyun ko amma lalle in suka tafi akwai muminai muminai kuma suna tare da waɗannan bayan Allah na gari guda biyu to sai Allah gaba daya ya lullube su da ma'iyya irin tasa wannan ma'iyya wace ce ma'iyya ce ilmiya ko ma'iyya zatiya na'am ilmi ce ina tare da ku da ilimi wannan shi ne fahimtar magabata na gari kuskure ne kin tana tare da ku ai Allah yana ko ina wannan jahilci ne ba kuma tauhidi bane kan tauhidi ne Allah ya kare to haka inna ma'akum mustami'un muna tare da ku mu masu ji mustami'un kuma na ga muku ji na ubangiji ya kasu gida ko akwai ji irin na amsa addu'a akwai ji na idraki ji amsa addu'a misali inda yake cewa inna rabbi la sami'u du'a ubangiji na mai jin addu'a ne misali inda musulmi ke cewa sami Allahu liman hamida wannan malamai suna kiransa ji irin na amsa addu'a akwai kuma ji na idraki daga cikin ji na idraki akwai idraki na ta'ayyidi ya sarfafa ba kamar wannan wuri kamar da yake cewa innani ma'akum innani ma'akum ma'akum أسمع وأرى أي إنها جنك كمان نادم كنا أسمع وأرى كنا أؤيدكم بالسماع وأنني أراكم فقد حكى الله تبارك وتعالى سيك شعور في الآن نعم فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين قلت في فرعون a gani har yau umarnin ya sake kowa zuwa ga biyu bai ce ba a ba ko ku gane ba ne yadda ya ce fasaha ba sai zan yi fatiya a nuna maka waɗanda dai su ne jagororin awar mutum biyu ne ku tafi zuwa ga fir'auna fakula ku biyun nan dai ku ce da shi kaga nan ba ce fakulu ba saboda masu bayanin waɗannan manzannin Allah ne guda biyu alaihi masalatu wassalam Musa wa Harun فقولا كتشي دا فرعون إنا رسول سبحان biyu rasulu Allah bai ce rasula ba rabbil alamin ko gane ba ne a sai aka wahada sakon ku gaya ma fir'auna mu nan to rasulu manzo ma'ana a matsayin manzoni. sai aka dunkule risalar kamar abu guda ɗaya. wannan shine tauhidul maqsad manufar an maida ta guda daya mu manzo ne na ubangiji kalmar rasul an dauko ne daga risala risala aiki daga arsala yursilu irsala hawalin kuma me af'ala yuf'ilu if'ala kuma arsala ne fili ne mazidi ne domin asalinsa kana iya cewa mujarrabi ne salati daga arsala sai ka ce arsala yusul yana arsala yusul if'ala mu manzo ne na ubangijin halitta rabbil alamin ma'anar rabb alladhi yurabbi al-makhluqina al-makhluqat bin-ni'am an-ni'am adh-dhahira wal-batina an-ni'am al-'amma wal-khassa mu manzo ne na ubangijin halitta wanda yake musu tarbiyya da ni'imomi waɗanda suke suna da yawa kenan kaga an gaya musu ga abin da za ku je ku gaya na fir'auna to bayan wannan sako cewa mu zo ne na ubangiji akwai kuma wani sakon da aka ji sake gaya na fir'auna menene wannan sakon Allah ya faɗa aya ta gaba أنا أرسل معنا بني إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل Allah ya ce mu gaya maka ya kai Fir'auna arsil ka kyale ma'ana ka saki ne da dabaibayi da cikwikwiyi da kai mabarobisa to kyale su ka kyale su ubangiji ya ce ka sake su mu inda Allah ya rufe mu da mutafi wato dole mu koma zuwa gaban tarihi kaɗan masar ƙasa ce wadda ta daɗe suna daga cikin manya-manyan ƙasashe da suka daɗe a cikin tarihi saboda idan kana son ka ma bi diddigin tarihin kamfuwar masar to kana magana shekaru ne a ru a ru da ake kira bc bc before christ sun to yana annabi isa za ka daidaita dadewar tarihin egypt ne ko masar daidai da irin su yankin ashuriya da irin su mesopotamia da irin su anket da su misali ko kuma tsohuwar daular irin da ainihin wato satana a yankin wato faris a baya yanki ne da zai tarihi kuma guzanci da bautar gunki abu ne shahararre har zuwa lokacin da masana tarihin ke ganin wato sukan annaba suka je wannan yankin a dalilin ma zayowan iyalan gidan annabi ya yaqub zuwa annabi yusuf Allah ya masa aminci sai aka samu burbushi na dangin wannan gida din daga wannan tsakon annabi musa ya fito baro isra'il ita wannan kabila banu isra'il wato ana danganta zuwa ga annabi yazo da haka ne kaga nan yana cewa ana asul ma'ana bani isra'il Allah ya ce ka saki ka kyale banu isra'il to wane ne isra'il isra'il shine annabi yazo suwan sakin isra'il annabi yazo kuma wannan kirari ne Allah ya masa yace kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'il ana duk abinci halal ne ga yayan gidan Isra'il sai abin da shi Isra'il to ne wa Isra'il annabi ko. kalmar Isra'il yaren Hebrew ne ko kuma Ibraniya suna nufin bawan Allah Isra'il Allah to a shi kaga dole akwai alaka tsakanin zuwan banu Isra'il zuwa Masar tun daga asalin zuwan annabi Yusuf da ya zauna a wannan gidan shi kuma annabi Yusuf Allah ya kara masa aminci ai ne ga annabi wa Yaqub ina ba an gane amma akwai kabilun da sun shahara to ana nan ana nan tana jidan wata kabila ne da ake kira al-aqba kilawa da fasik al-aqba ana jin har yanzu akwai turbishin su a masar a gaskiyar magana suna da manya-manyan cocina a yawan su alexandria irin tsohon sakatare jiran na majalisar ɗinkin da butrus butrus zali ɗan wannan kabilar ne kaga balarabe ne amma yani fasik na fata an gane ko dan suna nan suna kissa da canza su ma'il gaskiya suna da ma a faroma na su ana kiran su baba shano da alaka to ana jin fir'auna dan wannan layin ne dan koptik ne shi ma saboda sai suka bautatar da wannan kabila ta annabi Musa banu Isra'il ko kuma da Isra'ilai suka bautatar da su suka kaskantar da su to sun kasance suna ta fata Allah ya kawo hanyar da Allah zai cece su daga mulkin mulakawa mulkin kama karya kama Allah irin na fir'auna to shine har lokacin da Allah ya sa Annabi Musa aka haife shi kamar da zamu ji irin gorin da fir'auna ke masa nan gaba to a hannun Annabi Musa Allah ya cece banu Isra'ila daga sharri da tajribi da talawlawtuwa irin na fir'auna a na da haka yare sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ka ce fir'auna ya kyale banu isra'il na fatan gane ko su fita su bar wannan kasa din to wannan kuma zai samu sake ambato wata kalma to me yasa kasar da yahudawa suka kirkiro kasashen duniya suka mara maka baya saboda munafinci aka kirkiro a watan may 1948 to dan me ake kiran kasar da suna isra'il mutum ko da mugu ne idan yana son ka yarda da shi to sai ya raba kansa da mutumin kirki ba haka bane ka'ida ce to da aka kafa Isra'il wannan kasa ta Yahuda bayan an yi taro a yankuna da yawa to sai suka kafa suka sanya ba wannan kasa suna Isra'il 1948 wai don su nuna ba duniya yau yi hatta ku musulmi ma yau ai qur'ani ya san ya ya muku banu isra'il ba kawai sabai Allah na ce ya bani isra'il zkuru ni'matul malik na ku ni'ma da ku san mu da ilimi sai suka sanya wa wannan kasan suna isra'il to wancan kabila banu isra'il a wannan lokaci a cikin bauta suke a cikin kaskanci da wulakanci wasu a dole ma aka sa suka kuma suna ma bauta ma fir'auna ne sai Allah ya ku annabin Allah Musa dan ya nishinta su ya kwato su daga wannan bala'i sai zo annabi Musa da dan uwansa Harun je ka gaya wa Fir'auna wanda ya da'awar Allah taka cewa mu manzanni ne daga Ubangiji sannan kuma ka kyale banu Isra'il mu tafi inda Allah ta'ala ya ce mu tafi to amma ku ji asar da Fir'auna ya bayar me yake قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين قال سيد فرعون يجي يجي موا يجي madalla domin shi muke jira mu ji me shi aiko an dai zo an gaya mai ga abin da ke tafi da mu Allah ne yake mu gaya maka qala sai ji alam rabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin wa yana goyi kai Musa ba anan muka rene ka ba fir'aun kenan alam rabbika fina walida kana yaro ta kurkuri nan muka rene ka wala binta fina min umrika sinin anan fa ka rayu kai wayo ka zauna a cikin mu shekaru masu yawa to idan da ka zama manzo fir'auna zai ba manzannin Allah guda biyu kenan to ina ma da wannan ne faɗa sai sake caba wata magana mara kyau yace ne karwala ka ne wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ka kuma lokacin da ka aikata aika aikan da ka aikata lokacin kana cikin masu mutunci ya eh, ne wa fa'alta fa'alata kallafi ba a nan ka aikata aika aikan da kai a lokacin kana masu kana kana kana kana irin halin da bahaushe ke cewa bakin ka za cika goge dan mana alkafirin an masu mutunci baka san an maka ba wai yana so ya goge kaga sakon na wadi daban shi kuma jawabinsa na wani wadin daban ya kamata sai ka tinkari abin da aka ce ba manzon Allah suka ce ba to ka fuskanci magana ne in kana jin ƙarya ne to ka balanci ingancin manzanci tare da cewa nan gaba za mu ji magana ne kama da haka amma abin da ya kamata ya fara magana kenan da shi to amma sai ya kallo shi wane ne da sauransu wannan yana daga cikin ɗabi'ar mutum wanda yake jin shi isa shi ne wanda a tunaninsa ya kasa shi ko samun duniya ko shekaru ko wani matsayi ba kasafai mutum ke sallama ka ba gaskiya daga na kasa da shi ba wannan tafiya ta mutum sai wannan Allah ya tsare kawai shi yasa ku auna ya fara ba da amsa da irin wannan wato kame kame da har matsaliya to shi kenan sai aya ta gaba Allah ta'ala ya ce قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فقلتها اذا وانا من الضالين قال سيء النبي موسى بن عمران يجي آه يوم عبد الملك مثلا شواوي كذا كذا سيجا اي فعلتها ناي ابن دكتي ناي ني الغالي هو ابن دكتي ناي نن كذا كذا ونايني الوكتين وانا من الضالين a lokacin Allah bai min wahayi ba yana ishara zuwa ga abin da ya faru na kashe kibdi da lokacin da ya bar gari an gane ko dan ya daɗe bai dawo ba ya zauna a madiyan ya zo masa da sako ne fir'auna ke so ya tunatar da shi abin da ya kasance a baya eh, kai za ka zo ka ce kai manzo kai ne baka za ka za ka ba ka kana mana inkari baka amince da abin da ka nema ba yace in har ka faɗi haka to wannan abin da kace nayi nayi ne a lokacin ba da shari'a shine ad-dallin ai qabla an yuha ilayya wa yan'ama Allahu alayya bir risalati wan nubuwwa shikan nayi ne kafin Allah ta'ala ya yi tare da manzanci kafin ya tsamar da ni kafin ya bani dokoki yanzu ko ya ne imkani ya ba da manzanci saboda haka wancan magana a shafe ta in ka sani ba ka sani ya kai fir'awa ina ba kun gane kalli fara da hikima yana gaya masa gaskiya daki daki dalla dalla ba ciki to amma me shi fir'auna din yace ci gaba ko zai ce me ففررت منكم لما كدتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين ففررت منكم ذاك سينا جنج جكينا قبرنكم أنا نقول نبر مصر أيه لما خفتكم درجة رجعكم da zaluncin kuma sai ubangiji na yi min bayyowa da hukuman. Hukuman suka ce annabuwa sai Allah ya min baiwar ainihin wato annabci Waje ja'alani min al min al-mursalin Allah ta'ala ya yi min baiwan manzanci ya sanya cikin manzanni wato kaga ba wai ma annabi ne kawai shi annabi Musa annabi ne manzo nabi rasul ina zan tambaye ku yan uwa ce menene bambanci tsakanin annabi da manzo mai amsa na ah, waye annabi ina son da amsa annabi shi da kai shi me an masa wahayi ne annabi an masa wahayi انا مع النجوى لا حول ولا قوه يوم بقى وانين النبي يا جماعه نعم مالك اها وانا كي مت شي كان يا سلام نعم. النبي وانا كي مت شي كان كويس يا سلام يا جماعه wani annabi yake cewa shi ne wanda aka yi masa wahayi ko bai kira mutane ba na fahimce ka da kyau to shi kenan to waye manzo na manzo ne wanda aka mai wahayi kuma aka ce ya karantar da mutane wannan ne annabi da manzo bambancin kenan amma ban yi mamaki a ce wannan taro cincirin da wannan magamami da balbela da dandazo din sai wace subhanallah la la ban yi dara akwai wanda suka sani suna ne moyewa wani kawai eh akwai wanda suka sani kawai ya kuɗi, to ga wani can a baya inda zai daga murya ana malam bismillah annabi muhammadu shugaban manzanni gaba daya muhammadu dan abdullahi farin jakada ka ahmad lam yunsha wala huwa yunshabu jaza'u mudhihi harirun wa jannatu fada'u la kuffarin asabathu jannatu fa huwa illa min jahannama jannatu haka fara ne fada ko amma yan uwa yawanci irin wannan bayani bambanci tsakanin manzo da annabi muna kuskure abin mamaki خلاص wannan da rasu da ne yayi annabi ta yi wuce yawanci abin da muke faɗa an kuka malamin ne ba ta fi nasu wannan wani tsarwa mutane sukan ce ai annabi shine wanda aka yi mai wahayi ba a ce ya gaya ba kowa ba wannan kuskure ne kai matsayin ka farar hula musulmi an ce ma kai wa'azi ba lantana annabi ko ba ce mai wa'azi ba da bil ma'ruf an al munkar wa na'a ce an ce ai ai wa'azi to lantana annabi wanda yake samu wa'ayi manzo kamar yadda muka ji dan wannan fada ne wanda ya zo da shari'a sabuwa ko da littafi sabo amma annabi baya zuwa da shari'a sabuwa yakan tafi ne akan shari'ar manzan da ya gabace shi haka kai shi ne bambanci an taba samun annabi namiji a mace ba taɓa samu ko to ai kuma Allah na cewa auhayna ila ummi Musa an arzihi mun yi wahayi kalli magana wahayi zuwa ga babar annabi Musa ke shayar da shi kenan wannan wahayi ya mai da ba annabi ya kera in dan ta magana wahayi ne to an yi makudan zuma ma wahayi wa auha rabbuka ila tahal sai malamai suka ce a'a wahayin da aka yi babar annabi Musa an kinta mata ilhama ga yanda zaki dole ne lafazi inda dalilin kautar da shi daga ma'ana ta asali babu laifi a rattun da haka ya ne dan Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan ko nuhi ilayhi ba mu taba aiko gabanin ka face mazaje maka so ne shigo da wannan saboda ya ce Allah ya mini baiwan manzanci to na ke tambayar junan mu wane ne manzo wane ne annabi arabtum tayyib da haka sai annabi Musa ke cewa وتلك نعمة ذكر وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل لأن موسى شيما سي kusan ka ce ya rama abin da kafiri masa a ah, to kana min gori kana alhamdu rabbika walida ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك كذا في ان يزاك الشهر وتلك نعمة تمنها علي ان اعتقت بني اسرائيل يا ولد مي واتيك من كزوزو تواتك يتشكى باكي هذيك من بوري كايمن كذا كايمن كذا تو اما ان اعتقت بني اسرائيل معنى إما كان جن كايمن ولا ابن كلا كان ولا ابن كيركي to ai bai kai kuma irin munanawar da kai mata wa jama'ar ba ka munatar da su ka kankantar da su ka mai da su bayi sun zama kuma kuma ka aiki saboda haka ina maganar wani kyautata da kai saboda haka ainihin kyautata da kai min ne mutum kwaya daya to kuma ka nuna nama dukkanin al'umma ta so me yana gori ka ga wata aka da kake kenan abinda annabi Musa ya kai mai ya bi ciwo ai kamar can ne da ta, wa inni la azunnuka ya fir'aun mai mabura shi da auna cewa yi mabura ina ga jin Musa sai yanka ce kake shi kuma yace amma kai ko ina ganin halakakin kake to ne mu ne mabura da mabura dan cewa yana magana ne bisa wato haskakawa irin ta ubangiji a daga nan ya faɗi hujjojin da yadda gargaje kwakwalwar kafiri gane يا yayi لفضل الله بل Allah بالحق على الباطل haqqi فإذا هو ظاهر ولكم الويل مما idha بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum jama'a da farko akwai wani daga cikin jami'an da suke gudanar da wannan tafsiri yan manufa ya zama wani larura ne mu faɗa haka aiki duka shi ya bace kuma muna tsoron kada ya amfani da shi a yi wani abin da bai dace ba so don Allah wanda ya ya cinci wannan abin ya kawo a ma'aikatan wannan masallaci ko jami'ai masu gudanar da wannan tafsiri saboda gudun muna tsoron kada ya wani abin da bai dace ba da wannan ayyukan din Ah, assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya shin malam ya dace an amsa sallama mutumin da yake bai da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ba Sai da farko da sanarwar da kai cewa ainihin kad ya bace abu ne sananne ba a cigiya a masallaci dan wannan kusan cigiya ne to amma larura da sa ainihin kuka sanar ya muku bayani saboda in an tsinci wani abu da ake nema to sai a kawo shi abin ne ake cigitawa amma ba in ba a gan shi ba a yi cigiya na tabbata sun gaya muku uzuri da dalilin da saka Allah ya mana muwafaka ya samu dace ɗaya kenan na biyu zo kuke gaya min ɗaya daga cikin su yan uwa cewa kafin na amsa tambayar a kasar sunan na wa'azzuka da ake da tafsiri kun san ana sawa a gidan rediyo jigawa da kuma fm ta shiga waɗin to abinda muke yi dama tura cikin yaran da muke tare da su ne su daga nan kaduna su kai kasa kasan dutse to su yan maka suke da ɗawainiyar biyan kuɗin tafiya a yanzu suna magana ba su da kuɗin haka duk wanda ya ga zai yi wannan jihadi na ya biya kuɗin wanda zai kai kasa ɗin gobe kamata a kai ko jibi dan awa ɗaya suke sawa in kana ganin ka shirya kai ma ka yanki naka cikin sayan hannun jari a kamfanin Allah maza maza maza ka zo ka gaya musu ka ɗauki nauyi a tafi a kai kasar ɗin gobe ko jibi ina tsammani in yanzu za su muku ƙarin bayani ni na fara muku bayanin ne kawai akwai wannan bukatar ta ɗauki nauyi mai zuwa biyan kuɗin mota daga nan kaduna zuwa dutse ya kai ka sa ka sanya da kuma ana wannan kusan duk bayan kwana uku ko hudu lokacin da kasa kasan suka hadu ina fata ko fahimci sakon da kyau da haka ina fata za a samu masu rigi-rigi kan irin wannan aikin a dauki nauyin mai zuwa je dawo wannan kenan sanan tambayar da kuma kai kace me mutumin da bai zada hadisi ba a yi mai sallama ya danganta in har wannan mutumin kila ai an rudar da shi ne bai sani bane bai fahimta bane bai karatu bane sai kai uzuri kar ka fara zabi tukun sai ka kira shi ka ce wani rashin yardan ka da hadisi ba kusan kare ta qur'ani ka ba shi hujjojin da in zai gamsu ya gamsu to in duk wannan bayani ya ya yi tumbe ya juya baya ya girman kai to ya bayyana kwarai ne yi ma addinin musulunci taurin kai ne in kan kima ya sallama saboda gaba da hadisan manzo Allah ka yi daidai amma farko tukun kai masa wa'azi ka ja hankali kuma ba wa'azi na cin mutunci ba ka faɗakar da shi kila ne, gane bane ne la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika mai amra Allah ya samu dace kare mu ba Thank you. to ina farin cikin sanar da ku yanzu wani dan uwa ya dauke nauyin kai wannan kasar din Allah ya saka da alkhairi ya kuma yawaita mana zukata na aiki na gargaba daya ya kuma samu dace a dangane da tambayan nan salati na annabi iri nawa ne suna da yawa kai tsaye ba kai kuye ba ka samu littafin jila'ul afham fi fadli salat salam ala muhammadin khairul anam na ibn al-qayyim kusan duk salati da aka sani da ya inganta a cikin littafin ya kawo littafi ne volume guda daya yana da matukar muhimmanci ba zan tsawaita maka ba samu littafin ya koro nau'ukan salatai ingantattu amma a yanzu salatin za ka yi mana cikin salatul ibrahimiyya اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين innaka hamidun majid fil alamin wasu ka sa cikin bracket ko ka bar shi a bude wa barik ala muhammadin wa ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ali ibrahima fil alamin innaka hamid har zuwa karshe wannan shine mafi kyawun salati salati wanda ake kira al-ibrahimiyya amma idan kace allahumma salli wa sallim ala muhammadin yayi duk wani salatin da ba a danganta shi zuwa ga wani canfi ba ko a nuna cewa yana sama da Qur'an da Annabi ya kawo ba wanda wannan wasa da addinin musulunci ne da kuma isgilanci da wasa da imani to wannan salati alam wa salam bihi amma wanda annabin ya karantar da bakinsa mai tsarki yafi kowanne kyau na kuma ga maka littafin da in zai yi ka je ka same shi za ka samu karin haske wallahu a'lam wa bihi tawfiq assalamu alaikum jama'a don Allah wanda suke saye ko su zauna ko kuma su fita waje don Allah Ah, assalamu alaikum malam tambaya na akan yaro karami wanda bai balaga ba shin idan ya aikata aiki alheri ko na sharri sakamakon na kan iyayensa ne idan kika ce ka koyi da kike yaro bai balaga ba kamar ba wata mace ta zo da jaririn da ana suna so ke magana ta aikin حدث يا رسول الله ومن يا أقول هكذا أكيشي من الزجاجة يا من من الله ومن يارو هكذا أكيشي سنتي ولك كيف ما تلا ذلك كيف ما أشيء إذن هو الدراجة أفاتك أو تياو تنزل الشكاية من الناس شيئا من الله بأشي لك ولم يبلغ أما إذا يتلا ذلك هو ما أجل أشيء bai saukar masa da hajji san yi mana da wannan rasulun farawa da wannan nuna mana yadda iyaye na kwarai ka so mai tsoka na aikin da suke don yaro yi ba ma nan da magana ko an wata ma yani iyaye alhaki ya danganta yaro da bai balaga ba in dai iyaye sun koya masa hali na banza in yi jiri suna da laifi don suna da laifi misali yaro da taso da ta shiga ba kowa ne ya yi zaki ya yi mutunci yana yawo da yan kwaya da yan barisa da yan wane duk an kawo da kai to lokacin da ya je farko wani ya a shi mai to iyayen suna da laifi ko shakka ba a yau kan idan iyaye suka yi ma yawo tarbiyya yana ɗan karami mai sai shekara sha uku bai hada su ko an misali yana ruwan da nisan manzon Allah arabiya da matsayin ya sai ba wani Allah misali sai zama to mutum ya fiki tsari da Allah tambaye ku so na fara kallo so na fara yawa to kenan a ashe idan iyaye suka zama dalili kirki na yau yaro ya kirkintu iyaye suna da kaso mai tsoka na yau haka yaro in ya lalace suna da kaso mai tsoka na mai na amma da zarar ya balaga shi kenan كل nafsin bima kasabat rahim to wannan haka lamarin idan ka ai kokari a tabbatar yara sun نفس abu na gari kan su abu da yake Assalamu alaikum malam dan Allah sadakin ukiyar nan sha biyu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayar nawa ne zai kasance a kudin yanzu? Sadakin ukiyar ba maganar sadakin uqiya ko nawa ne a yanzu ba zan iya gaya maka ba dalili saboda duk abin da yake da kima ta kuɗi market value yana da wala ka yanke masa hukunci saboda yana hawa yana sauka ina zan da kai uqiya da dirhami kaza ne misali to a naira nawa ne in na gaya maka yau in ka shiga kasuwar hada hada kuɗi abun ya canza saboda haka abu ne wanda yake suna kiransa fluctuating yana sama yana ƙasa ba zan yi gaya maka ba kai tsaye a yanke Ah, da haka kawai ka gamsu da wannan wallahu alam bi tawfiq assalamu alaikum malam ni na fara bayar da zakka bayan sallah to malam yanzu zan iya dawowa da ita cikin azumi a ah, abinda ake la'akari da shi zakka ba a fidda ta in ta shekara idan mutum misali ya saba ba da zakkansa ne bayan sallah sallan nan wacce take nufi duk sallah karama ko ko sallah babba to tunda shekara shekara ne fi da ka bari lokacin ya amma malamin sun ce ya halatta ka gaggauta ba da zakka ma wata uku kafin shekara ta yi saboda yakin alkhairi ne ai kuma Allah ce wasari'u babu laifi in kana fidda zakka duk bayan watan karamar sallah ne ya zama saura wata biyu ko wata uku a watan sha'aban ma ka bayar yayi in watan ya zo ka huta tunda ka fidda ta alkhairi mabukata ka ba su abin da suke bukata abin da ba a so mabukaci lokaci yayi ka jinkirta bashi sai zaman to kai zalunci amma kaddara in kafin shekara din kama faɗi ka mutu ai ka huta saboda in kana maganar shekara ne wata goma sha biyu ne to an samu watanni tara ana la'akari da mafiya yawa ne ba mafi karanci ba saboda in har ka dawo da shi ramadan da zimmar bare ka gaggauta yayi in ya so daga nan kuma duk shekara sai ka dinga barin tsawon ramadan kamar da ka yi magana amma laifi ne ka jinkirta zakka ya wuce lokacin da ya kamata a fitar saboda mutum yana iya mutuwa kuma wannan zai ja masa fushin Allah Allah kare masa rai Assalamu alaikum da an da tsofaffin ne kamar yadda tsofaffin ne ne ne ai wato tsoron da ke nuna tsoron suna da yawa suna da yawa tsoron momino ta ambaci tsoron na momino tsoron tsoron ta ambata in ka shiga al'an'am ta ambata قل تعالوا أتوا معلوم عليكم تقول لهم لا عين الجمعة تعبت سورة الأحزاب تعبت تقوم بيوم يعني سورة أمسا إيه tun daga inda kuka karanta ibadu rahman zuwa kan kuma biyo ku samu ko shara ko shara ku ke kwarai ta yi bayanin sifofi na bayan Allah mai rahama masu suna ibadu rahman Allah ya sanya masu ibadu rahman

iko kare da gare da ciwo Allah ta ba mu hakuri wajen jura abin da kai da gare shi Allah ka yaye mu su ciwo talauci da bala'i da dukkan wa ya bala'i idan mutum an jarrabe shi da ciwon yamman ciki shi ne ciwon alsa to shi wannan mutum na wa zai yi in dai har ya iya hanci ko da suna suna cewa alsa akwai abin da suke kira gasi da kuma yunwa ko yau ma su ce ita ta ta da karancin halaye ita ce ta mutum dole su zai tare da ita kuma ya ce mutum ma yana ma cin abinci amma yana tsotsewa yana ramewa sai ka sai ka kuma yana ma jini yana amai da su to wannan tana iya kai mutum lafiya ko ma wacce ce da aka yi mutane lokaci Allah ya yi wa dukkanin mutum ba to in har ulcer din ta kai irin wannan jirgin da ake magana gastric to ba magana ko ba ya bari sai samu sauki to amma sai ka waye gari kamar abu ba ba a samu sauki wa yau kullum abin sai mu ne to yana ake bidiyon da an fita tsammani ba wa haka to hukuncin hukuncin wa anan da zai yi kuna kawai duk lokacin da aka kai azumi sai ba da abinci ma ba ba lafiya asalin sa ba cewa zai ba ba ba ba ba abin ya zama ba da za ya zama hotline to shi da duk lokacin da aka sha ruwa sai ba da abinci ga bukata Allah ka yaye mana cikin da wata Assalamu alaikum ah, shi ma da lura da ne an ce kura da Muhammad ana kiran kura da kisa kuma saboda me ake ce ma kura da kisa wato sunayen surori kan ɗauki samfurin sunan ne wani lokaci daga abin da aka ambata a cikin suwa ne wani wani suwa ana yin sojo sojo muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ana yin sojo fita kamar da ka ambata Allah ba amma saboda ambatan yaki ya zo aiko فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنخنتموهم وشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تباء الحرب أوطارا أن ذلك أقول أبوة ويكي وذكر فيها القتال ورأيت الذي وذكر فيها القتال هذا الله تعالى وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم ينظرون إليك جوا نظر البشر الموت Allah na cewa idan aka ambaci yaƙi sai ga waɗanda suke munafiki suna kallon kamar waɗanda mutuwa ta sauko musu. Bakara an kira da bakara saboda an ambaci bakara. maryam an ce mata maryam mai sunan maryam ko haka ko haka wannan shi ta ake kira sunaye na koyi da ainihin irin abu ne an ambaci sunan fitar saboda an ambaci fitar an kira ta muhammad saboda akwai sunan annabi muhammad والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق القديم كثر أمس الحكم والصلاة فلا تشير أكيد kamar yadda barin tambaye ku wasu kowa ce ake kiran surfi da hatsi fafa wacce ce ake kiran da kuma alfatiha التوبة وتسعي كرة الجامعة الشراء وتسعي أكي كرة صلاة المؤمن wacce ce ake kira suratu dawo ta zuwa sosai to ana samu wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina tsaye a wasu masallaci wani ina kira da ya sunna da shawarwa da kira da sai ne kina sunna a wani wuri kana iya shan ruwa eh wato magana shi ruwa ba ma wai sai da lalle ne kira sallah ba abin da ake la'akari da shi dangane da shan ruwa idan rana ta fadi ba zai ka sha ruwa gaskiyar magana suna ta karantar da mu al'ummar annabi ba za su kushe ba cikin alkhairi wannan suna gaggauta ko da wasu abu cikin ta mai da haka idan har kira sallah ko ta fadi ba sai ka yara da ba to ka zama idan ladabin ku ya je bacci mara bacci a ɗaki ba shawa mu sai da za ka cikin zaɓe mai kasuwa ba shawa in an yi kira sallah a wata unguwa a rasu kira sallah kira sallah da shawa Allah ya samu Thank you. daya sallar farilla tambaya ko da yi mai yin direban da yake jan mota aka yi akidan har jama'a ci suka shin zai ya iya su ne wajen yin kafara ne ko kowane rai kafara ne. wanda ya mai da sujjada daya a cikin sallar farilla wani wanda me in kace sujjada daya kike yi kafa shi dai ka manta ko da gaba daya idan sujjada ce gaba daya kafa goshin guda biyu ka manta to ba magana sujjada kabli ko ba dan wannan rukuni ka bai shi ko rukuni idan an bari ma magana sujjada ta gyara amma inda sun gurgu shi ɗaya ne ji to wannan kana iya yi da remedial situation da ainihin remedy ka gyara inda ka yin su ne kafin ke domin kullum aka samu rai kafin ake yi ko da dai in ba sai ba da matsalar ta yi Allah ta amince wannan amma dangane da cewa mutum na suka mota sai wato mai ce ya haɗa duk wadanda suke to ya ka ga yanayin dukin ka idan mutum na dukin ganganci misali ya san ba shi da birki ya ci gaba da ayyukan kwaro mota ko ba shi da taya ya ci gaba da tuka mota ko abin da ake cewa wasu masu manyan motoci wato ruwan goma ne masu ke zuba a matsayin ruwan birki sai mutum ya gano cikin jama'in ya shafa birki ba babu ne da dukkan mutane ya halaka su suke kai ko ba ka da shi sifan kai amma ka dauka ba su sanin zuci ba ko da ne haka Allah ya kawo don mutanen ciki suka to sai kuma mutum wanda suke cikin nan Qur'ani ya nuna mana ɗayan mutum uku ko dai mu'mine ne kun gane kuma ƴan wasu zan ne. ko dai a'a mu'mine ne amma yan wasu kafirai ko dai kuma kafiri ne amma yan uwansa ana zaman amana da su sun da sai da ya da su gaba da to ne ya hukunci mumini in an kashe shi kisa wanda yake da kure to za a ba da diya a kuma yan tabaiwa to magana yan tabaiwa da babu diya ko saboda za a yi sai ka ba da diya diyar nan za ka ba al'aqila al'aqila su ne dai in babu suke azumin kwana na to yawanci abin da mutane ke har ma an banci cewa matsalar bace ta kai abu ne guda uku ta halayyar wasu mu'mina da kuma diyatun musallama su nila to ganin cewa ga yadda abin gida da mutane ke yin azumi to shi ne na mazauka azumi mota ce gaba da ita mutane su kaddara duk san da za a yi kana sai ke lissafi yin eh, mutum goma ne sai ke san da su su sabo an talatin ne sai ke talatin su kenan in ko gari ne ba ka ga aiki ga gawar biyar ba ba kuma su ganin kwari dole ko ne shiga masa akwai abin da suke kira ta da'ul ahka suna ganin cewa sai ka dauki adadin mutane in su goma ne in kai azumin sittin a madadin kowanne saboda me yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kuma ra'ayi na ganin cewa in mutum goma ne to shi kenan sai kai rabi wato kenan gaga biyar sau ko to sittin tare da cewa akwai matsaloli da yawa da ke bukatar a yi ƙara zuci a kai amma da wanda nake gaya muku kawai magana cewa gwagwadon adadin mutane za ka yi sassin a kai da su ɗari yi. za ka yi sassin ta wanda sai ka mutu ma kira magana a cikin misali sai dai in kana da dangi da kowa za a raba musu a yan azumi ne da yanke musu wannan kuwa amma mutum shi kaɗai yana da wahala tunda mun samu wani rami a musulunci wani mutum yace ya rasulullah na halaka na halakar me faru yace wallahi ba ta ce fada maka da rana da ana sai wanda Allah ya ce kenan ka je ka je ka je ka je ka ayi wato ka fara ko sai ba zai azumi zai yi azumi ba wallahi ba zai yi ba za ka iya ba shi kenan ka je ka ce da miskin wallahi ya rasulullah ana da annabi ya kawo kayan azumin wato suna nufin abin kafara aka ce dalilo dawo dawo ya ce wallahi cikin madina ba matalauci ne suna bukata shi da da abin nan ba dangare ba so ya ce adadin kowanne sai ya yi kafara a wajen kankare ba su shirya da kuma ya Allah ce la ya kalli Allahu nafsan kowace a kowane irin to ya ga mu muka kada zuwa ga mutuwar cewa sai a kalli gwargwadon abin da zai gana wannan adadin ya yi kuma an Allah wa amma sallar Allah ya rabe mana gafarta mana wallahu a'lam wa bihi a shirye ajirai kuma nan suka tafi ajirai to akwai matsala da tattara yin musulmi da ta duniya wa ma'amina wa la mawla ilmina wa la ila an-nari masirana wa la ila an-nari masirana wa la ila an-nari masirana wa ja'alna lahum baytan hiya darana bi rahmatika ya arhamar rahimin ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين